Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma alfa rediyo kuma si a Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji ta bakin masanin tsaro kan tasirin rashin sako ɗalibar da cin nan ɗaya da ta rage a hannun Boko Haram. Bayan nan kuma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin kuɗin fansa na sa a ci gaba da sace mutane ko a'a ku kira layin mu ku faɗa mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni da za su zo muku daga Najeriya, amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Wani bam ya tashi yayin da ake gasar kwallon kafa a yankin Lowa shebel yau Alhamis a somaliya wanda ya kashe akalla mutane hudu a cewar jami'an tsaro. Bam din haɗin gida ya tashi lokacin da ake wasan kusa da ƙarshe na gasar cin kofin yankin a garin Barawe, abinda Bashir Muhammad muƙaddashin kwamishinan tsaro ya gaya wa muryar Amurka kenan. Yusuf da jami'an asibiti sun ce akalla mutane sha uku sun jikkata a Barawe. mai tazarar kilomita 220 a kudu maso yammacin mogadishu babban birnin kasar ta somaliya an da sabon din ne a inda manyan baƙi ke zama a dandalin wasan ƙwallon ƙafa da niyyar raunata jami'an yankin amma da yake mun yi dabara mun zauna a wani bangare daban yau sai ya samu 'yan wasa da masu kallo a cewar yusuf ɗin. wani harin asuba da 'yan taliban suka kai ya kashe wani gwamna da 'yan sanda bakwai a yankin gazni da ke kudu maso gabashin afghanistan mazauna yankin sun ce 'yan ta'adda da yawa dauke da manyan makamai suka kai harin da aka auna kan ofishin gwamna da ke yankin kwaja umari da overan yau alhamis din shugaban 'yan sandan lardin muhammad zaman ya gaya voa cewa isar jami'an tsaro da goyon baya ta sama cikin lokaci ya baiwa sojojin damar fatattakar 'yan taliban daga yankin da safe bayan fatfatawa mai tsanani da aka yi hukumomin yankin sun ce mayar da martani da suka kai ya kashe 'yan ta'addan ɗaliban ɗin su 27 sun bayyana gwamnan da aka kashe a harin da suna ali shams Gwamnan jihar California Amurka Jerry Brown ya amsa bukatar da shugaba Trump ya yi wa jihohin da ke iyakar da kasar mexico ta tsaron iyakar amurka gwamnan ya amince zai aika da dakarun tsaron ƙasa 400 a wasiƙar da brown ya rubuta wa gwamnatin trump ya ce ya fayyace manufar aikin dakarun ya ce ba aikin gina sabuwar katanga za su ba kuma manufar aikin ba na kamen mata da yara da ke gudun rikici ba ne masu neman rayuwa mai kyau brown ya ce dakarun za su haɗa hannu ne wajen shirin yaƙi da masu fataucin miyagun ƙwayoyi bindigogi da masu fataucin mutane dakarun za su haɗe da waɗanda suke kan iyakar su 250 da 55 da suke kan iyakar Brown ya ce watakila za su tura mambobin tsaron California bakin iyaka da gabar tekun da wasu wurare a fadin jihar California. Trump ya buƙaci jihohi da ke iyaka da Mexico su tura dakaru dubu hudu kudancin iyaka domin yakar fataucin muggan kwayoyi da masu shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fafaroma Francis ya tabbatar da cewa ya yi babban kuskure kan yadda ya yi hukuncin laifin fyaɗe a ƙasar Chile, inda ya gaya wa shugabannin addinai cewa ya ji zafi da kunya kan yadda ya yi shari'ar a wata wasiƙa ta musamman da aka fitar a bayyanar jama'a daga Vatican jiya Laraba. Francis ya kira malaman addinai a watan malaman addinan Krista taron gaggawa cikin makonni masu zuwa domin tattaunawa kan matsalar. A takardar da ya rubuta har shafi uku da harshen Spaniyanci, shugaban ɗarikar cocin Katolika ya gayyaci waɗanda aka yi fyaɗin da bai amince da bayanansu ba a da domin ya nemi gafararsu da kansa. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa murya amurka a nan washington dc madalla ganin cewa har yanzu ɗaliban nan mai suna liya sharibu tana hannun ƙungiyar boko haram bayan da aka maido da sauran 'yan matan da aka sace a garin dabci hakan ya sa wakilin haruna dauda ya tuntuɓa alhaji kabiru adamu masani kan harkokin tsaro cewa ah, a bangaren tsaron kasa. kasancewa da aka yi an rike sun rike yarinya sun saki musulmai sun rike ta kwaya guda wadda take krista ya kawo kusan addinanci a cikin al'amarin akwai kungiyoyi na krista wanda suka fito suka yi jawabi suka nuna cewa dole ne a sako ta hmm. ah, don kana ta kasance kristan to kaga ya sa wani nau'i daban na addini a cikin al'amarin ah, kuma har sun kusan ɗiba lokaci wa'adi kuma gwamnati eh. da cewa dole ta yi duk abin da za ta yi ta fitar da ita wannan yarinyar. To ganin cewa har yanzu dai babu wanda ya sama makomar wannan yarinya ya Allah tana nan a raye ko kuma wani abu haka ya kasance da wannan yarinya. Ya kuke ganin ya ake kallon wannan abin da zai iya haifarwa ne ta fuskan tsaro ganin cewa sun har sun bayyana matsayinsu kuma sun bayyana cewa wannan yarinya ga dalilin da yasa suka rike ta. Eh to idan har suka ci gaba da rike ta ba su sako ta ba yake akwai yana iya tasiri ga zaɓe da za a yi na shekara dubu da goma sha tara mm. ah, saboda kasancewa da za a yi wasu bangaren da wadda suke nata wato ke nan daga cewa ba a yi adalci ba mm. ah, to amma ba na tunanin zai yi wani tasiri a harkar a gaida Haruna Dauda in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin kuɗin fansa na sa a ci gaba da sace mutane ko a'a? Lambar mai ita ce bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Tambayar mu ita ce shin kuna ganin kuɗin fansa na sa a ci gaba da sace mutane ko a'a? Kafin nan a shakata da wannan waka. kasar mu ce mu reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yan mata manyan kasar mu ko ya cancanta ku sa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kai garkuwa da su a tausaya najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun sami kiranmu na farko daga kwara, wani ne akan layi daga kwara? To mai magana Bello Alhaji Garba Dina Sokoton Najeriya mai blouse kala-kala daga nan kwar a Najeriya. To Bello. A dangane da abin da shahi ba da kuɗin fansa. Ko hmm. zai kawo ƙarshen wannan matsala ta ta wannan gaskiya wannan ba da waɗannan kuɗaɗen wasa ba zai kawo wannan matsala ba ba zai kawo ƙarshen wannan matsala ta masu sace mutane suna garkuwa da su ba don gaskiya ya kamata a ɗauki mataki na ganin cewa an daina an kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli don gaskiya abin ya zama ana ta san kan wannan matsala kai na kumburi to madalla ma bello mun to mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ka ma bello to bari mu je mu kurduwa ne ne akan layi to kuna magana da ayuba sarkin hakuri daga makurdi jihar benue to malam ayuba sarkin hakuri muna sauraron ka menene ka? to a nawa ra'ayin ganin bayar da kuɗi domin karɓo waɗanda aka yi karkuwa da su mm. na gan bai kamata ba yana da kyau a rinka bin hanyoyin da ya kamata domin za ka ba su kuɗi za su yi amfani da wannan kuɗin su ƙara sayan ko makamai ko kuma kayan da suke wannan ta'addanci da shi haka ne bana goyon bayan cewa a bawa yan ta'adda kuɗi ko kuma a sake masu nasu domin su sake wasu. ba na goyon wannan al'amari da fatan kuma Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya jihohin mu na Najeriya da ma sauran sassan duniya baki to malam Ayuba mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je Katsina wani ne akan layi daga Katsina Assalamu alaikum Amin wa alaikum assalam to kuna magana da Mannar mai markade daga nan anguwa dan markaji local gannan to malam Mannar muna sauraron ka to gaskiyar lamari gaskiya a ce an sasanta da 'yan ta'adda an ɗauki wasu makudan kuɗi an ba su don su sako wasu gaskiya yana ganin bai kamata ba ya kamata a ce gwamnati ta daina ɗauka irin wannan matakin ya kamata to ai ba gwamnati kaɗai ba mutane ma sukan yi hakan ma ɗauki kuɗi a ba 'yan ta'adda ba don su sako wasu gaskiya bai kamata ba ni ma ba na goyon baya gaskiya To, madalla mun gode malam Mandir bar mu je Niger. Wane ne akan layi daga Niger? Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To, malam Ibrahim muna sauraron ka. To, gaskiya in ana so a kawo ƙarshen wani al'amari hmm. a daina Najeriya abin da ke faruwa kashin dankali ake yi. Me kake nufi? Za ka ga ainihin jin daɗin rayuwa za ka ga ƙananan mutalakawa talakawa to mu za gani a ƙasa manyan nan suke a sama to kuma rashin adalcin shu shi ke sa ake ɗauke su har ashe kuma ya an biya kuɗin fansa. Ya ra'ayina ke. To mazalla mun gode malam Ibrahim da wani ra'ayina kamar mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam. Malam Saratilu barka da aiki barka da yammaci. To barka dai kamar Alhaji Musa ko? sai eh, sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to malam alhaji musa menene gudunmuwar ka yau to gaskiya al'amari ba karamin kuskure ba ne kuma idan ka lura da kyau za a ga su waɗannan mutane wanda suke ɗaukan mutane ko yan ta'adda za a ga ana ƙara musu ƙarfi ne yanzu sun ɗauki misali akalla mai kuɗi ne mutum an ce sai sun bada naira miliyan ashirin kaga mutanen nan ana gaggawa ana saurin hannu za a yi kokarin da za a je a mika musu ko da miliyan goma ko mm. miliyan sha biyar to kaga su yan ta'adda na tanan gudu suke samun damar da suke zuwa suna sayan mugayen makaman da idan suka zo za su tarkata mutane kawai saboda su da haka ne ina ganin ya kamata gwamnati ta dage akan irin wannan su kansu mutane individual bai kamata a tara dauka wannan kuɗi ana ba su ba gwamnati kuma ta ɗauki kuɗi a cewa an bada domin a sako wani gaskiya ba ƙaramin kuskure ba ne ƙarshe ne maka fatan alkhairi salafilu alhaji musa garu ku sake lafiya na to mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa bar mu je Kaduna da wane ne akan layi a Kaduna? To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim muna sauraron ka. Yau a gaskiya ba da kuɗin fansa yana daɗa ƙara ma waɗannan mutane ƙaimi domin ganin cewa wato ai dama kuɗi suke nema. Hmm. yau idan suka kama mutum za a ga ai ciniki ma aiki sai a fara cewa kawo miliyan biyu a ta ragewa a ta ragewa to yana da kyau mu jama'a mu iya wayan cewa mu iya gaya ma hukuma ko ba ka ba mm. ko da ma an ba da wannan kuɗin a san taya za a yi waɗannan jama'an a kama su a hukunta su tunda in har ba a gaya ma hukuma to ba za a iya samun wani bayanai mafi sauƙi da za a iya kama su har kuma a kai da an hukunta su ba ita ma jami'an tsaro su kara kari wajen ganin cewa an zakulo waɗannan mutanen hmm. domin an dakile irin wannan garkuwa da ake da jama'a to malam ibrahim mun gode kwarai da gaske bari mu je bauchi wane ne akan layi daga bauchi majina lado ne daga misau to malam muna sauraron ka ce ba ma goyon wannan tsarin tsari ne wanda ake bai kamata ba yana ɓata wannan ɗin rayuwar mutane hello malam kana sauraron mu to da alama na boci waya lions ya goce to bar mu je maiduguri wane ne aka layi daga maiduguri alhaji usman ne daga maiduguri to alhaji usman muna sauraron ka eh, abin da yake faruwa ba da kudin fansa wannan hmm. shi yake kara musu shi yake kara musu karfi a yan ta'adda a hmm. ra'ayina bai kamata a rika kama mutum ana ba da kuɗin fansa ba gaskiya gwamnati ta dage da ma'aikatan tsaro in allah yarda za a samu matsala insha allahu wannan abu zai wuce to madalla allah usman mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je zamfara wane ne akan layi daga zamfara sunana mahmud salim kwara na mu daga jihar zamfara to mahmud salim muna sauraron ka gaskiya wannan wato biyan kuɗi da ake yi na fansa da ne sako waɗanda aka yi garkuwa da su hmm. kusan muna iya cewa yana cikin abin da ke ruruta ana ci gaba da yin garkuwa da al'umma amma kuma gaskiya rashin biyan kuɗin kuma ba zai zama hujja ba kasancewa duk wanda aka kama nashi ko dan uwan shi ko wani nashi ba jin daɗi a ce dan uwan shi na ci gaba da zama cikin lalura saboda matsalar rashin biyan kuɗi a ci gaba da riƙe dan uwan shi to ya za a yi kenan akwai maslaha ne eh akwai matsalar ta gwamnati eh, tana da rawar ta kai taka musamman irin yadda ake zargin gwamnati tana bada makudan kuɗaɗe ga yan ta'adda suna sako mutane a ga nan tana nuna cewa abu ne wanda sana'a ce da su yan ta'adda su ci gaba da yi to ai ba ma gwamnatin eh, kaɗai ba mutane ma sukan yi haka sukan biya a sako yan uwansu kamar yadda ka faɗa amma kuɗin da gwamnati suke biya ai mutane ba za su iya biyan su ba abin da ya kamata gwamnati maimakon biya wannan kuɗaɗen ta ƙara tsaro da tsaro a samu tsaro cikin ƙasa yadda al'umma za su samu sa'ida amma gaskiya matsalar garkuwa da mutane musamman ma muna jihar zamfara ƙauyuka ma yanzu an fara abinda can da bamu san shi ba amma yanzu ana yi to Allah ya sauke kuma Allah kiyaye malam Muhammad Salim mun gode kurai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wane ne akan layi a Kaduna Sharfilu Hashim Gumar barka da yammaci barka da yamma waki magana sunana Murtala ne ina kiran kuma daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya to malam Murtala muna sauraron ka To, kaga kamar muna mantawa mutane, kaga maganan fansan nan fa dole take sawa mutum dan zai ga kila za a zai rasa nashi dole ya je ya biya fansan nan. Kawai abin da muke cewa kuma kaga maganan fansa da sulhu ko kasashen da suka ci gaba karfin soja su America in an kama musu irin Afghanistan duk mun gani mm. ko da su shiga sulhu ko kuma su canjan irin haka bursunonin yakin nan saboda wani lokaci karfi ba zai iya maganin abu ba kuma mu dai abin da muke ga masu wannan aiki sani ko nawa aka ba su zai kare ba zai albarka ba su tsoron Allah za su cin al'umma zai na wannan sana'a da fatan za a tashi lafiya. To madalla mun gode kwarai da gaske ma mutala bari mu je Sokoto wane ne akan layi daga Sokoto? Um, assalamu alaikum magana Kabiru Abubakar Bala Hanki shagaru local government. To man Kabir muna sauraron ka. To gaskiya ne na ra'ayi na ba da kudin fansa yana taimakawa ainihin da garkuwa da mutane domin mahimmancin su mun san akwai marasa aikin amma wasu daga cikin gaskiya ba a aiki na ba imani na da kuma rashin mutunci da ya shigo cikin zukatan jama'a wanda yake abin da bai sai ya kawo ba a ce a cimma mutum har gida a sace shi don a bada kuɗi banza da ya kamata a sa aikin jami'an tsaron da za su iya shiga wadda ba ta da kamar sss haka da security na farin kaya waɗanda zai za su iya mutane da fatan su ma mutane za su ba da haɗin kai domin a To, to Malam Kabiru mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka barin mu je za mu garzaya mu je Nasarawa ne ne akan layi ga Nasarawa. Salamu alaikum. Ni ne mai suna Sarki Abubakar daga Angoro Local Government of Nasarawa State of Nigeria. To Malam muna sauraron ka. ne gudunmawanka? ka? gudunmawa ina farin ciki ina matukan godiya don na daɗe ina neman layi ko wallahi ba samu sai yau. Ikon Allah. Fatan Ubangiji Allah ya bishe ku Allah kuma ya baku nasara cikin aikin da kuke kokari a cikin duniya. Tun ya rabu mun gode kwarai da gaske. Gudunmawa shi ne gaskiya irin abubuwan da yake faruwa a ƙasar Najeriya gaskiya shawara ta shi ne ina so shugaban ƙasar mu na Najeriya yi kokari domin ya dauki mataki don a kai gaskiya abin da yake fara Najeriya gaskiya ba ma jin daɗi kuma zuwan shi a cikin Najeriya gaskiya ya taimaka mana muna fatan da cewa ubangiji Allah ya ba shi nasara duka kokarin da yake yi Allah ya sa ku huta lafiya na gode ni ne sarki Abubakar daga Angoro to malam Abubakar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Naija wani ne akan layi daga Naija malam Haruna ne daga Rafi Local Government Niger State to malam Haruna muna sauraron ka to ni dai ƙarin bayani da zan yi akan wannan maulidi da kuke muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan abu na biyu kuma wa'annan da suke wannan abu Allah ya ba su ikon su bari in kuma ba za su bari bane Allah tona mana cikin su bayan haka kuma mu mun tabbatar wannan abun akwai tamkar siyasa ne a ciki amma muna roƙon Allah ya ba su ikon bari in suna in masu bari ne in kuma ba masu bari bane Allah tona mana cikin su to shin kana ganin biyan kuɗin fansa na da shawara akan mm. maganan ba da kuɗin fansa a gaskiya ni ban ba da goyon bayan haka ba saboda taurin gindi ne game da wasu abubuwa da suke samu suna biyan bukatar abu da shi kudaden fansan dai za su iya so makamai da sauran abubuwan da su duk abubuwan da suke bukata suke biyan bukata da shi a can suna iya amfani da wannan kudaden kuma aka ci gaba da haka ai kaga ba wani hanyar da za a samu masallaha kenan to madalla mala haruna mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya kwanta gora wane ne akan layi a kwanta gora Sharfilu kana magana da injiniya mai gero makeri kwantagoro jihar Neja. To injiniya muna sauraron ka. Wato ba da kuɗin nan dole ne. Saboda su akwai matsala saboda an ƙara musu ƙarfi suna so makamai sannan wanda an kama ɗan uwan shi yana da halin kuɗi in bai bai ganin ka kashe shi za su yi. Shi yasa ake ba da kuɗin dole amma hukuma ita adire tunda ana magana da su akwai na'urar da ta gane inda mutum yake. To shi adada ba jami'an tsaro sai a bi inda suke a kamo su. ka abin da abu bayani to ra'ayi na kenan injiniya mai girma kyari kon gora to injiniya mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kuma daga daga wayan kuma ka karshen daga wayan mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku kira ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode to madalla har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wanda yanzu mu ke cewa karfe biyar saura minti takwas na yamma yanzu kuma sai wasanni a takaice. Najeriya ta cira sama da matakai biyar a jadawalin hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA na mafifitan kasashe a duniyar kwallon kafa a sabon jadawalin da aka fitar a yau Alhamis na watan nan na Afrilu. Najeriya ta tashi daga matsayin ƙasa ta 52 a duniya da take kai a watan da ya gabata inda yanzu ta koma kasa ta 47. Najeriya ta fafata wasannin sada zumunci biyu a watan da ya shige da kasashen Poland da Serbia inda ta yi galaba a wasa ɗaya ta kuma sha kashi a ɗayan wasan. A ɗaya ɓangaren kuma ƙasar Tunisia ta cira sama da matakai tara. inda yanzu ta koma ƙasa ta goma sha hudu mataki mafi girma da ta taɓa kaiwa a tarihin ƙasar wannan ci gaban ya biyo ne bayan nasarori da ta yi a wasannin sada zumunci biyu da kasashen iran da costa rica inda ta doke su duk da ci ɗaya da nema a watan maris sabon matsayin na kasar ta tunisia shine mataki mafi girma a wannan jadawalin da wata kasar afirka ta samu tun daga shekara ta 2013 sa'ad da kasar ivory coast ta zama kasa ta 13 a duniyar kwallon kafa kasar senegal wace ita ce ta biyu a nahiyar afirka yanzu tana ta 28 a duniya morocco ta 42 yayin da kasar masar take ta hudu a nahiyar afirka kuma kasa ta 46 a duniya to sai dai kasar da ta fi jin jiki a nahiyar ta afirka a sabon jadawalin na fifa ita ce liberia wace ta faɗi faɗi ƙasa da matakai goma sha shida ta koma ƙasa ta 151 a duniya kuma ta 45 a nahiyar afirka a matakin na duniya har yanzu ƙasashen jamus da brazil ne yake sama a zaman ta ɗaya da ta biyu yayin da ƙasar belgium ta yunkuro daga matsayin ta biyar a da ta ɗare matsayin ƙasa ta uku a duniya ficewar da kungiyar kwallon kafar juventus ta kasar italiya ta yi daga gasar zakarun turai a daren jiya yana ci gaba da haifar da cece kuce da zarge-zarge musamman daga bangaren kungiyar real madrid ta kasar spain ta yi waje da juventus din a wasan nasu na jiya bayan da alkalin wasa ya baiwa madrid din bugun penalty wanda ya baiwa kungiyar damar zura kwallon da ya bata nasara to sai dai lamarin ya janyo rigimar gaske a filin wasan ta kai har da ba da jan katin kura ga mai tsaron gidan juventus din kuma kaftin din kungiyar buffon sakamakon turin alkalin wasa da ya yi yayin da dan wasan baya na Juventus Giorgio Chiellini ya yi zargin shirya coge a wasan wanda ya kira fashi mafi muni da ya taba fuskanta a rayuwarsa shi kuwa shugaban kungiyar Andrea Angleni kira ya yi da a soma amfani da mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo a gasar ta zakarun turai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwamitin sanya takunkumi a kan Koriya ta Arewa mai lamba 1718 na Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba tare da wata hamayya ba ya amince akan wasu ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya guda 49. da ake ba da shawarar aiwatar akan kamfanonin jiragen ruwa 21 da wani mutum ɗaya da kuma jiragen ruwa 27 dukkansu da zimmar dakila ayyukan fasa kwabarin koriya ta arewa ta teku a ƙoƙarinta na samun man fetur da kuma sai da gawayi da kuma hana wasu kamfanonin da jiragen ruwa taimaka musu ofishin jakadancin amurka majalisar ɗinkin duniya ne gabatar da waɗannan sabbin ƙudurorin a watan fabrairu da ya gabata wanda ya zo daidai da lokacin da ma'aikatar baitul malam amurka ta sanar da sanya jimillar takunkumai mafi zafi a kan koriya ta arewa kuma suna zama wani ɓangaren ci gaba da yin matsin lamba a kan gwamnatin koriya ta arewa na haɗin gwiwa da zimmar a rufe duk hanyoyin fasa ƙwabarin ƙasar a cikin tekuna ma'aikatar baitul mali ta amurka ta tashi tsaye wajen auna duk wasu hanyoyin da kasar koriya ke amfani da su ba bisa ka'ida ba don kaucewa takunkumin ciki har da daukar matakan dakile jiragen ruwa da kuma masu kamfanoni a fadin duniya da ke aiki a madadin koriya ta arewa a cewar sakataren ma'aikatar baitul malin amurka steven munchin waɗannan takunkumin na da muhimmanci wajen takawa gwamnati birki wajen gudanar da ayyukan teku na mamaya da ke taimakawa kasar wajen sai da gawayi da man fetur ma wasu kasashe ba bisa ka'ida ba da kuma gurgunta kasar ta kai kayakinta ta teku a kasashen duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa ƙasashen duniya baki ɗaya cewa duk kamfanin da suka nemi yin kasuwanci da Koriya ta Arewa domin taimakawa mata wajen cimma burinta na mallakar nikiliya to su san da sani ba za su yi kasuwanci ba da kasar Amurka. gwamnatin ƙasar amurka na yi wa takawaranta da abokanan cinikayyanta godiya wajen haɗin gwiwa dangane da waɗannan matakan takunkumin lalle wannan babbar alama ce da ke nuna cewa al'ummar duniya baki ɗaya sun haɗa kai da ƙarfi wajen ƙarfafa takunkumin wanda bai da nihaya akan gwamnatin koriya ta arewa a cewar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali musamman muna son mu yi wa mambobin kwamitin tsaro da japan da koriya ta kudu godiya saboda haɗa hannun da suka yi da mu wajen gudanar da matsa lambar da kuma niyyarsu na dagewa wajen ganin an aiwatar da dukkan ƙudurorin da aka zartas don ganin cewa an hukunta masu taka doka. shafin murya Amurka na yau kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka To a gaishe ka yanzu kuma ga Hafsat ta dawo mana da labarai a takaice. To a takaice Sarfilu wani bam ya tashi yayin da ake gasar a kwallon kafa a yankin lower shebel yau alhamis a somalia wanda ya kashe akalla mutane hudu a cewar jami'an tsaro bam ɗin haɗin gida ya tashi lokacin da ake wasan kusa da ƙarshe na gasar cin kofin yankin a garin barewe abinda bashir muhammad Maƙaddashin kwamishinan tsaro ya gaya wa muryar amurka kenan yau wani harin asuba da 'yan taliban suka kai ya kashe wani gwamna da 'yan sanda bakwai a yankin gazni da ke kudu maso gabashin afghanistan mazauna yankin sun ce 'yan ta'adda da yawa dauke da manyan makamai suka kai harin da aka auna kan ofishin gwamna da ke yankin kwaja umari da ovar yau alhamis din. Fafaroma Francis ya tabbatar da cewa ya yi babban kuskure kan yadda ya yi hukuncin laifin fyaɗe a ƙasar Chile, inda ya gaya wa shugabannin addinai cewa ya ji zafi da kunya kan yadda ya yi shari'ar a wata wasiƙa ta musamman da aka fitar a bayyanar jama'a da Vatican jiya Laraba. To madalla a gaishe ki. To masu raro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniya mu na yau Malam Suleiman ni Sarfil Hashin Gumal nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.